yakan ce ki abun da kike so dole a bi ko ana so ko ba a so to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba tare suke hirar su ta abubuwan da suka shafe su ko al'umma inna luba ta daɗe da shafa mata lafiya au ka gana manta ɗazu aka kawo maka wani ambulon wai daga post office ya karba yana juya ambulan ɗin mai ɗauke da tambarin kamfani ya ciro ya bude yana karantawa bai san san da ya miƙe tsaye ba aisha alheri ne zai same mu kira na ake yi interview na daɗe da neman aikin wajen shekara guda kenan sai dai ga bukin zuwa babu zanen ɗaurawa ta ce kamar yaya ito eh sai na je lagos ga shi babu kuɗin mota wata ya zo ƙarshe kuma gobe-gobe ake so in shiga lagos zibi in shiga interview ɗin sai aisha ta miƙe ta shiga ɗakinta ta janyo abu daga ƙasan gadonta sai ganin ta yi ta fito da bankin ƙasa ta tiƙa shi da ƙasa sai ga kuɗi fululu da mamaki yake kallon ta wannan fa naka ne kamar yanawa to an ce da kai haka ake bawa iyali kuɗin cefa ne kamar ma'aikata ko an ce maka mai gida ba zai dinga adana komai ba a kudin cefa ne yake karewa ko kuwa mu hudu ka ajiye da kake bani tsabar kudin da kake bani kullum karbi ka shirya ka tafi shi da ya kasa magana sai binta yake da kallon kauna ba zan karba ba sai kin yadda rance zaki bani da ta ga zai bata mata lokaci wajen ja in ja ta ce na yadda sannan ne ya soma kirga kuɗin. za su kai shi har ƙarshen najeriya su dawo da shi lafiya a ta haɗa masa kayan da zai bukata sun shirya da asuba zai fita ya yi sallama da babatun a daren ranar ya ce suna fitowa daga masallaci zai nufi tasha baba ya masa addu'a sosai ya gamu da wahalhalu irin na matafiyi har allah ya kai shi garin eko lafiya bai sha wuya ba ya riske kamfanin kasancewar yana da adireshin a rubuce su suka bashi masauki washe gari suka yi masa interview da screening din takardunsa a take suka ɗauke shi cikin manyan ma'aikatansu saboda kyawun takardunsa sun bashi sati ɗaya ya koma gida ya shirya ya dawo ya shiga ofis to kamfanin kamfani ne mai zaman kansa da ke karɓar kwangilar gine-gine na abubuwa da dama sannan suna ɗaukan nauyin ma'aikatansu da tura su kwasa-kwasai ƙasashen da suka ci gaba. babban ofishinsu yana nan a lagos samuwar aikin nan ga maru ba ƙaramar sa'a bace a gare shi da duk wani mai ƙaunarsa ya dawo gida cike da farin ciki ya sunkuci aisharsa yana juyi da ita a tsakar ɗaki ki alheri ne a gare ni aisha tunda na aure ki nake cin karo da farin ciki iri-iri da ci gaba ta kowane fanni ina ki aisha har haɗa mana kayanmu mun zama 'yan kamfani a Legas. Murmushi kawai Aisha take yi, ita ba za ta iya gaya masa adadin ƙaunar da take masa ba, kuma ba za ta gaya masa kullum ta yi sallah addu'a ci gaban rayuwa da gamawa da duniya lafiya take masa ba. Baba ma ya yi farin ciki, ya sa Aisha ta shirya ta je ta yi wa mahaifinta sallama. har matan baban ta gaisar ta yi musu sallama ta gaya musu za su koma lagos da zama ba wadda ta damu da me take ciki don haka suka bi ta da a dawo lafiya tare da baba suka tafi lagos ya je ya gano muhallinsu madaidaicin gida mai ɗakuna uku da falo komai na buƙatar rayuwa akwai shi a gidan daidai buƙatar kowane ɗan adam To shi kansa shugaban kamfanin Mr. Timothy Emmanuel na mamakin hazaka irin ta marub. Kullum cikin kawo musu sababbin dabaru yake tun da ya zo ɓangarensa na ginin titunan mota da jiragen ƙasa ƙara inganta yake sai samun abokan ciniki suke. marub ne yasa suka yi ƙoƙarin da suka soma karɓar kwangila daga gwamnatin tarayya. Hakan ba abu ne mai sauƙi a gare su ba a da amma da zuwan ma'aru sai ya maida shi mai saukin suka so samun kwangila daga gwamnatin tarayya cikin shekaru biyu da shigowar ma'aruf kamfanin ya samu ci gaba a dukkan bangarorinsa don haka shi ma ogansu mr timothy ya ƙara masa girma ya zama ɗaya daga cikin manya na kamfanin da tafiya ta yi gaba ma ya zama mataimakin mr timothy abin da ke boye mr timothy mamaki da ma'aru ya ki zuwa kowane kwas da suke tura shi a amurka bai yi shiru ba kuma ya masa bayani cewa ra'ayinsa ne tsarin rayuwar da yi wa kansa ne ba shi ba fita waje shi ma sai ya kyale shi sai dai ya ga abokan aikinsa na fita su kuma hakan na musu daɗi saboda suna kishin ɗaukakar da ogan ke masa a kansu shi da ya zo a baya bayansu amma har ya isa kololuwa zuwa wani lokacin duk wani rufin asirin rayuwa da ɗan adam mai ilimi ke nema ma'aruf habibu zai ya same shi falla-fallan motocin hawa ya kuma gina wani makikin gida a nan cikin garinsu ya buge gidansu ya yi wa baba ginin da ya ja hankali a unguwarsu ya doke na baban aisha a ƙauye ma ya yi wa mahaifiyarsa da mijinta gida na gani a faɗa wanda duk ƙauyen babu kamarsa haka yake ɗauko ta ya kawo ta Legas ta yi kwanaki ta huta tare da Aisha suna son juna ita da Aisha suna girmama juna suna kiyaye mutuncin juna a cikin waɗannan shekaru Aisha ta goge ta waye ta zama cikin wayayyun matan arewa a Legas ta shiga jami'a ta yi digirinta a kamfanin accountancy ta yi hidimar ƙasa a nan lagos ta adana takardunta a ƙarƙashin gado don ma'aru bai yadda da aiki ba ko da ya batta ita bata da ra'ayi muradinta kullum ta kula da ma'aru ta janye idanunsa daga sauran mata masu auren maza don abin hannunsu sai kuma ta yi sa'a shi ma'aruf ɗin kan karan kansa ba mai ra'ayin aure-aure ba ne. sannan iyayensu a tsaye suke a kansa wajen yin masa addu'a da ba shi askar iri-iri yana yi duk inda zai shiga to dama ubangiji baya barin ka haka ba tare da ya jarabe ka ta wani bangare ba hakan ce ta faru da ma'aruf da aisha ko watan wata aisha ba ta ƙara yi ba tun wannan barin da ta yi a cikin jirgi haihuwa sun neme ta sama ko ƙasa allah bai basu ba shekara biyar kenan da aure teburin likitoci iri-iri a lagos da abuja babu inda ba su tsuguna ba duk amsa ɗaya ce dukkanin ku lafiyar ku kalau allah ne bai nufa ba in suna da damuwa a rayuwarsu to wannan ce har taimakon magungunan gargajiya hajiyan jikas ke kawo wa aisha amma shiru kamar an aiki bawa garinsu Mr. Timothy wanda da zuciya ɗaya yake ƙaunar ma'arub ya zauna yake tunani shi dai ga shi shekaru sun tura ya san kuma yadda dukkan ma'aikatansa ke kishi da ma'arub idan ya yi ritaya ko ya mutu yanzu ma'arub zai gaba daidai ba ga yaron ya taimaka masa ya tara dukiyar da shi kansa bai san iyakarta ba cikin shekaru biyar kacal kuma an ce dadewa a bauta yanci ne ya kamata ya taimaka masa ya tsaya da ƙafafunsa don haka ya wari wani kaso na dukiyarsa ya tura akawun ɗin ma'aru abin da ya firgita ma'aru ya zo ganinsa har gida afujajen sun kulle kansu a ɗakin ganawa da baƙinsa na musamman a nan mr timothy ke yi masa bayanin ƙudurinsa a kansa cewa daga yau ya bar kamfanin ya zama ɗan kwangila mai zaman kansa zai buɗa masa hanyoyin karɓar kwangila gine-gine daga kwastomominsa wannan godiya ce a gare shi na wahalta masa da ya yi da zuciya ɗaya har kamfaninsa ya kai matsayin da yake da shi a yanzu ba shi da abin cewa sai godiya don ya san halin ogan nasa baya niyyar yin abu ya fasa amma da ya ce masa zamansa ƙarƙashinsa ya fi masa daɗi kuma abin da yake samu a ƙarƙashinsa ya ishe shi shi kan ya wadatu amma an ce ba a mai da hannun kyauta baya kuma a yadda ya san abin da ogan nasa ya mallaka wannan ba wani abu ba ne a wajensa don haka ya ɗauko baba da ya jika da alhaji mansur surikinsa suka zo har Legas suka je suka yi wa Mr. Timothy godiya. Sai ya hau ma'arub da fada, ya haka, ya kawo da tije haka ya ba su wahala, ba zai kira shi a wayaye magana ba to shi ma ya sayar da duk kadarorinsa filaye da gonaki biyu da ya saya a jihar su ya hada da jarin da ubangidansa ya bashi ya gina kamfanin kwangilar gine-gine mai zaman kansa kuma da yake ya san kan harkar idon sayar ga ya bude da ita to da wannan kamfaninsa jikas construction company limited ya kafu mai hedikwata abuja da lagos ya ɗauki karantattun ma'aikata ya zuba suka so mu karɓar kwangilar gina wani kamfani a jihar ondo daga gwamnatin tarayya da abin ya yi gaba ya dawo gida yana karɓa daga gwamnatin jiha makarantun firamare ne gadoji ne tituna ne gyaran dam-dam da zai sauransu allah kuma ya sanya albarka a ciki Ma'aruf in ya zauna yana tunani a kan kansa yana ƙididdiga arzikin da ya samu cikin ɗan lokaci ƙanƙani sai ya ga ya kamata ya soma wani tallafi ga matasan jiharsu waɗanda ke zaman banza da waɗanda ke da zuciyar neman ilimi babu damari waɗanda suka yi karatu babu aikin yi da ilimin yara ƙanana a jiharsa ganin yadda gwamnati abin ya yi mata yawa ita kanta gwamnatin haƙƙin masu hannu da shuni ne su sanya hannu a gudu tare don ci gaban al'umma amma fa masu zuciyar taimakon kadai ya fito da wani tsari na gina matasa mai suna ma'aruf foundation ya sa aka rika cigiyar matasa a kafofin sadarwa masu matsalolin can da ya ambata a baya matasan jihar da iyayen yara talakawa suka amsa kiransa da gaggawa ya ɗora ma'aikata masu amana aka suma yi wa matasan maganin matsalolinsu daga cibiyar ma'aruf foundation ya gina katuwar makarantar firamare ta kyauta wadda gwamnati ta san da zamanta allah kaɗai ya san adadin matasan da suka samu digiri daga aljihun ma'arub a jihar su gama ya yi musu hanyar samun aiki daga gwamnati ko kamfanoni masu zaman kansu ilimin firamare mai kyau kuma kyauta ga ƙananan yara masu zaman banza an sanya su sun koyi sana'o'i ana ba su wadataccen jari sai a hankali sunan jikas ya fita a jihar har ake masa kallon wani babban ɗan siyasa ne har zuwa yanzu wannan gidauniyar na ci gaba da gudana wannan ne ya janyo ra'ayin matasan jihar na son ya tsaya musu takarar gwamna na ƙara yaduwa sun ji gangami sun bayyana masa ra'ayoyinsu na son ya shiga siyasa don ya taimaka wa jiharsa su kuma za su tsaya wajen yi masa kamfen babu ko sisinsa a lokuta da dama hakan ta faru babu wanda ya samu gamsasshiyar amsa daga bakinsa daga baya jama'a suka bi ta kan surukinsa wanda an san baya ƙetarar shawarwarinsa a gare shi. sun zauna yi masa nasiha cewa ya rungumi alherin da mutane suke so da shi ya tsaya takarar ya basu da ƙoƙarin komai na Allah ne mahaifinsa kuwa addu'ar da baya fasa yi masa kullum ita yi masa yana faɗin Allah ya yi jagora Allah ya zaɓa mafi alheri hajjaji kusan ra'ayinsu ɗaya da baba cewa ta idan siyasar alheri ce Allah ya riko da hannunka. aisha ce kadai ba ta son zancen siyasan nan a ce wata yanzu haka sai in ɗau lokaci ban sa ka idanu na ba kana nan kana can ina kuma ga ka shiga siyasa ina kuma ga ka zama gwamna ita ma baya ba ta amsa murmushi kawai yake to yau da gobe ba ta bar komai ba kwadaita masa siyasar da kowa ke yi da goyon bayan da ya samu daga sama da ƙasa ya sa ya amince ya shiga siyasa bai tsaya takarar gwamna ba ta ɗan majalisa ya tsaya mai wakiltar yankin jihar ta kudu don ya ƙara buɗe ido da yadda al'amuran siyasa ke tafiya aiko da gudu ya haye suka koma abuja shi da iyalinsa su baba kanje hajjeji kas kanje ta yi hutu duk sanda ta so su ma kuma suna zuwa ganin su akai-akai ashe da kafar dama suka fada siyasar domin a shekarar ne ciki ya bullo a jikin aisha murna da godiyar allah gurin ma'auratan da iyayensu da duk wani mai ƙaunarsu abin ba a cewa komai sai shukura ga allah aisha ta sauka lafiya a national hospital ta samu yatta mace santaleliya mai kama da ubanta komai ranar suna baba ya sanya mata suna amina a cewarsa babu sunan da ya kai wannan albarka aminatu mamar manzo haka yake kiranta amina ta taso cikin gata da soyayyar iyaye da kakanni hajjiyar jikas abuja ta dawo kacaukam tana musu jego yanzu kan aisha ta daɗe da zama tauraruwa a cikin 'yan uwanta kowa nan nan yake da ita saboda ita allah ya rufa wa asiri fiye da su bata ƙi su ba kuma bata hana su raɓa arzikin da Allah ya mata ba dogon hannu gare ta kullum cikin mika wa kowa abin alheri take don albashi gare ta mai zaman kansa cikin akawunt ɗinta duk wata ma'aruf ke zuba mata ba ruwansa da me za ta yi da shi yanzu shekarun amina hudu kenan a duniya ta daɗe da shiga makaranta ma'aru wa'adinsu ya kusa cika sun yi nisa da yawon kamfen da shirye-shiryen zaɓe mai zuwa ba da jimawa ba shi ne ɗan takarar da jam'iyyar suke tunƙaho da shi kuma ɗan takara mafi rinjayen magoya